babban hafsan sojojin ƙasa na najeriya lieutenant general yusuf tukur da ta yi ya kaddamar da sharan gona da sharan cikin garin gudun bali yayin ƙungiyar boko haram suka kaga gida ciki a baya wanda daga bisani rundunar sojan najeriya ta sake kwatowa wanda hakan zai baiwa al'umman gudunbarin daman ci gaba da gudanar da harkokinsu babban hafsin ya ce ya kaddamar da wannan sharan gona da kuma sharan cikin garin gudunbalin ne don tabbatarwa mutanen garin cewa su riga da sun ci karfin yayan kungiyar boko haram a wannan yanki kuma rundunar nasu za ci gaba da basu kariya ya ce tun a ranar 18 ga watan Nuwamban 2015 ne dai rundunar nasu ta sake kwato wannan gari bayan gumurzu da aka yi da yayan kungiyar Boko Haram din har kwanaki hudu wanda ya ce duk da cewa an dan samu asarar rayuka a wannan gari daga bangaren jami'an sojan nasu sakamakon wani hari da yayan kungiyar Boko Haram din suka kai kan wasu tankunan mai da ya fashe a matattaran jami'an sojan wanda hakan ya sanadiyar hallaka wasu jami'an su da dama amma ce da hakan sun cimma nasara da yanzu sun sake kwato wannan gari. Uh, this is historic historical town that is well known for its economic activities and indeed for its peace and tranquility over the years, not until when these criminals came in the form of Boko Haram to displace them from their ancestral homes. da zaman lafiya a shekaru da dama da suka gabata kafin daga baya wadannan 'yan ta'adda da ake kira boko haram su zo su tarwatsa wannan gari janar buratai ya ce ina mai matuƙar farin cikin kasancewa a nan a yau don kaddamar da shara da za mai cikin bikin rundunar sojojin najeriya na shekarar 2018 duk da cewa yanzu haka ana gudanar da irin wannan ayyuka na shara a dukkanin barikokinmu and we chose this place as a symbolic gesture to further consolidate on our successes in the northeast uh, operation against the Boko Haram insurgents. Ya ce mun zaɓi wannan wurin ne a matsayin gwaji saboda mu ci gaba da ƙaimi wajen yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram a shiyar arewa masu gabacin Najeriya. Ya ce zaɓen wannan wuri don ƙaddamar da wannan shiri mun yi shi ne saboda mahimmancin yadda ake gudanar da harkokin kasuwanci a wannan yanki na Gudumbali. Dumbali was one of the strongholds of the dreaded Boko Haram sect, which was illegally occupied by them. Our gallant troops fought a fierce battle to regain this town. Ya ce garin Gudumbari na ɗaya daga cikin garuruwan da yayan kungiyar Boko Haram suka kai ƙarfin gaske a baya. wadda kuma mutanen mu suka yaƙi da gaske da har suka sake kwato wannan gari. We all know that Gudumbali is a very important town because of its proximity to Baga, a major commercial town with vital economic importance to the people of Borno State and indeed to the Lake region. Mun sani cewa garin Gudunbali yana da mahimmanci da gaske saboda kusanci da yake da shi da garin Baga, garin da yake da mahimmanci sosai wajen harkokin kasuwanci ga al'umman jihar Borno da yankin tafkin Chadi da ma kasar baki daya. We are indeed glad today that those displaced from their homes have been able to return to resume their normal life. Some people who fled their homes for over seven years have been able to return. Ya ce muna masu farin ciki a yau na ganin cewa waɗanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka tarwatsa su suka bar garuruwansu yayin sun dawo cikin garuruwansu kuma suna ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. wasu da dama ma sun bar garuruwansu fiye da shekaru bakwai da suka gabata amma yanzu haka ga nan tare da su kuma za mu gudanar da wannan bukukuwa tare don mu share masu wannan gari yadda dan adam zai iya zama ciki wannan biki dai na tuna da sojojin Najeriya da aka yi wa lakabi da Amir Remembrance Day na cika shekara ɗari da da hamsin biyar kenan wanda kuma yanzu hakan ake ci gaba gudanar da irin waɗannan bukukuwa a jihar Borno Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya